Salamu alaikum. Ah, ciro ki mai rake. Ana ciro. Na'am. Ashe kana gaza? Eh, mun shigo wallahi. Ka sani raken nan sabon rake. Eh to ai kuma na 30. To to. Eh, ai kuma na 30. ki mai rake dan abu. Kama ka zuga ni. Rake in ba naka bane ya zama ruwa. Alladhi fi da rana sannu da majardo janjadon majado kai kai kai don <laughs>

Vamos, Casimiro. Vai, Hugo. Assalamu alaikum. Ah, mai ah, ah. ya ya eh? Ya Ya kai ni samu eh, Da wala. ki dan yanka ni ya ko ban sanda. Da kana zuwa yau ne ma na riga. Yau ka riga zuwa. Eh ai. Turaki. Na'am. Na'am sun.

ya fa ya sha wato ko wani arzan aka yi eh? fadar mota babba amma ko karbi wata tirela ta yo lodin kwai ƙwan kajin gidan gona shafa da tirelan nan direban nan ya tafiya 180 eh tana zuwa daidai makarfi eh sai ko kiram kada ta faɗi da kan kwan nan eh amma da ingiji ubangiji in suya abu eh. ba ka tarayya na haka zai irin wannan gaba ɗaya ka ɗaya wannan baki ɗaya ka mai da shi mutum nan ba ƙwaya ɗaya ne fashi. to mana kurum hmm? dan dai kan mutum ya ɗauko zance ne a ce kashi shiga zancensa hmm. ina wajen akai. Tekun kaya kowa ya ƙara waɗo motar nan fa. Ka san wato wani abu mamaki ma. Eh. Ita tirelar da ta kayayyam ta zubar da rakan eh. ya danne kwan. Zafin wannan faɗuwar eh. kwan kajin nan ya ringa ƙyanƙyashe kansa da kansa sai ga ƴaƴan abu na suna ya ya ya ya. Na ka kaga ni. ƴaƴan kaji. <laughs> A gurin? Ke? Kuma ki ba kariya kai wannan gaskiya ne haka ne. A makarwa ce. yi. Allah, wannan ya kai wajen ya fi guda miliyar. Ya kwaya. Ya guda fa. Ina kwana. Ikon Allah. Mm. Ba shi da iyaka. A a wai sani. Wata shekara. Eh. Wani direba. Na'am. A can Iko. Mm. A yana ji na. Kai ne ka Ya yi rori. Rori. Na'am. A sharaki. A malam. Ya da mutane. Na. Tun daga Iko. Yana zuba. A sharaki ɗanyen. Yana zuba gudu. tun daga ko tun daga ko yayi sai mun kano sai mun lega na fa gane yana zuba gudu har kano mun nan bun kano ya shiga tasha ya tsaya a gunda ake tsaya na'am a to fa muna jan ka fasinja sun ba sauka a duba haka direba ya mutu ya ya me ya mutu na ne direban motar da ya to so daga legar ya zo kano ya faka a cikin da yango uku ya mutu ya mutu a yan union na'am eh, suka ce a nemo likita mm. likita ya zo ya sa abin awo ya auna ya auna ce to jama'a wannan gawa akalla awa ta uku da rabi da mutuwa kai kai kai da bairu kai da bairu zo mu leka wata zan hana ka zuwa wajen nan eh, eh, ka san irin labarin da za ka ringa kawo to ya za a yi a ce in ban da karya? a ce wai awa uku da rabi mota ta taho da kanta har unguwa uku. Kwalala, kwalala. Kwane-kwane dai kan ma ka ɗauko daga Legas ko daga eh. Buruku ko daga Buruku eh. ko daga Bandan Gwari zuwa Buruku kwana nawa ce daga Bandan Gwari kuma zuwa Kaduna kwana nawa ce daga Kaduna zuwa Jaji kwana nawa ne daga Jaji zuwa kwana farafai kwana nawa ne daga nan kuma zuwa Zaria kwana nawa ce daga nan zuwa Toyar Yari eh. kwana nawa ce. daga nan kuma zuwa da daga kuma zuwa kwana dan gona kwana nawa ce da kwana dan gona zuwa daga tsalle kwana nawa ce daga daga tsalle ciro mawa kadawa abin da ya kawo kwana kafa kwana nawa ce kar manta ji ka da ne hmm? eh haka ne amma sunan kakar ka zubai da to ciroki <clears throat> shi wannan kwan da trailer ta danne shi kwan karfe ne ah, To ai kowa san zafi yana zafi zafin kwalta wuya tana sa ma a haihu. Ai dumin ne yake sa dumin eh, eh, wadwa Shi kwan da mota ta danne shi. Eh. Kwan karfe ne? an ce maka ba na karfe bane dumin haduwar ne sa zafin kwalta ya kankashe ya zafi ma haka iko ikon Allah ke kawo motar nan eh. wallahi wannan magana ta ku ta sa kun tana min da wani labari eh. garba dan garbai ye eh, garba dan garbai rake a sha rake Malam Garba. Hmm? Barka ne. Lafiya kana ya. Ba gajiya. Ya jama'a. Ya naga kana ta sauri ina za ka kuma kai. Na ga kai wani ne mutum ka ka faɗa min kasuwa zan yawwa. Ah. Dama ni ma zan je kasuwa. Amma wani ɗan ilimi ne ɗan dakatar da ni. Maimakon sai na je ubirin da kasuwar. Tunda gaka Allah ya haɗa yi. Sirri ne cikin sa ya sani ya sha da ce haka ba babba ba yaro mata. Wato gari in ka dana sun lankara ga eh, takanda. Shinkafa da da za ka eh, shi. Eh, shinkafa za ka auno mu kwano uku. Shinkafa ya kura. Mm-hmm. Ka kuɗin aljihu ne nan. Ba ka fara garba. Ba ka tari. Yaro ne karbi don Allah da annabi. Ba abin da zai faru. ba da kace aure maka mai ya kace ko shinkafa ne ce a shinkafa eh shinkafa a ah, shinkafa to na da dan ayyuka zan siyo maka to shikenan eh. mm. Allah ya tsare ni kuma zan je nan gidan abin da uwa ne akwai daurin aure da za a yi sati yanzu ya ce ku? Eh, ba ya ce. To, eh, a sha Kai.

wani ya sha shiga shi ya kwana rawa a sha rake wasu na yin karo da juna malam a sha rake rake a sha rake rake a mai shan sama ya kanda a sha da jiya kila ka tuntsira kwata babu sani ya. rage sirri ne cikin sa kowa ya sani a sha da jiya haka ba babba babu yaro mata ku sha da jiya rage a sha da jiya rage a sha da jiya rage a sha da jiya a dan yanka dai ku ban sanda ai ya zama dole in ka kama ya gari ya jama'a alhamdulillah kukan zo ya eh, ba aiki ba zaki eh? ku ne manya a garin nan san mutunci ka da hankalinka kana tafiya kana cin abu a kan hanya ku ba kuke koyo tarbiyya ku ba kuke jan musalla Kwanaki ke bunku a baya amma kana tafiya kana cece ina tarbiyya a ciki ya kamata idan za ka ci abu ko kuma za ka share ko in kana tafiya ka samu ka gama ka tashi ka tafi ba wanda zai ganka ah, ina duk wani da gani shi zai kasa kan masalanci da kake cewa hamsin da biyar ne Allah zai da rai kashikan musulunci wannan biyar ɗin da ka ɗora su ne sai ka ɗauko shi kashikan musulunci guda biyar ne. ta farko ka tsayar da sallah kai azumi idan Allah ya baka hali ka ba da zakka sa'annan kuma ka ziyarci aikin hajji ana zo maganar da ke kana gaya wa mutane shiga cikin musulunci shiga da ni musulunci za kai ba a ciki nake ba ana ma maganar tarbiyya kana gaya mana shiga cikin musulunci kai banda abanka malam tukuyo ai shi zan karar da kai wani ilimi da baka sani ba shi ne sai da ke da kake ganin sa na farko ba shi kaɗai ba ne yana tare da wannan abakarin da suke tattare da raka ya sa ba za ka tsananta wajen ba shi shawara ba. Kun ga haka, sai ka zartar da shi, yana kan hanya mata marji madaidaiciya, ya shiga ta hanya. Allah ya shirye ka. Ana ji, ina son nuna ma rayuwa, ita kanta mu'amala ta rayuwa ma da iliminta. Magana wannan ta rayuwa sai ka koyi ta. <laughs> Allah. sallah biyu na sallah to haka biyu san ya ce ba zan kare ke ba kun je ya kai a wanda wala daga cewa ka zo mun hita ba ka kawo mun hita ba ka kai mun hita saboda wulaƙanci da kai nake ni kuma da kai nake me faru ina shinkafa Ina eh, sautu da na baka na baka naira dubu uku ka mai shinkafa ina eh, shinkafa. Ina zuwa da Allah ka tafi. Kai ba ma irin wannan wasan da kai. Kuma ka kawai ka fito kana ta hali akan titi ce kuma wai da ni kake. Ba zan ka ni ba. Ni kana sautu? Bare ka. A gari kake ka tafi. Naira dubu dubu dubu guda uku na dauka na baka. Kace da kace ina za ka kace kasuwa. Da dala da ga da ka ni ba na son Ni karkare na mun hankali. yaran haka ne a ah, wani ne na haka bani ba wani salamu alaikum salamu alaikum na ba salamu alaikum me yake faruwa ne garbai ga kadi ne yake faruwa wallahi akan kuɗi akan kuɗi alquran da iya jina da ko eh! to to shikenan Allah na ga maka wata ya sauke burin ya kaina ya kullu ko kuke a samu sana'a ko ku kun fi son da girman ku a bar ku ta haya gaga kowa na jin ni akan wannan dubu uku bai yi ma'aikatan gida dai kai ne ka dauki dubu uku ka bashi na dau naira dubu uku na ba bawan Allah nan nake gashi na ina za ka yake kasuwa eh. na ba shi dubu uku da ke auno min shinkafa yar kura ni ina da wani ƙuri eh. in ya auno shinkafa ya kai gida mhm. ina zuwa gida na tare an ɗaure ruwa eh. ana jira shinkafa ba ka shinkafa wai yanzu in haɗu da mutumin nan saboda ban ya rena min wayo garbai ka gani ne na kare da hankali ni ai ba da gar yanzu a ganin ya dawo kaina shin abin da muke so sai so muke eh, ni ba salaha nake so mu ko kuma kun sai a barku haka sai a barku haka ga ni nan garba a a ban sani ban san da kai na kace ba garba ni ba da gari ma nake yawa da gari ma nake ni ba wata kasuwar da je ko da garin kuma haka kan ko ya kai biyan dubu kuna kai kai kai da ruwa ne ne a to ko an ne kamar da ma da garbar ni kamar da ma ni ina son muku maslaha kai a lokacin da ka bashi kuɗi a wani yanayi ka dauki kuɗi ka bashi magana wani yanayi ba akan hanya na muka ka ganshi na ganshi akan hanya eh. da rake a hannunsa ah. yana shan rake ah. na ce ga kuɗin nan ah. ina zuwa ina zuwa da yake ba da ina zuwa ina zuwa ina ga ta ga ni nan kana ji garba ina ga fadi da fito da gida ba eh. eh na fere shi eh. amma ni ba wanda na da shi sai sai wannan eh, mamman mai goro mamman mai goro dan uwansa na gashi da jan hula haka mamman wani shi buka a ne ne mamman dan ni ne mamman da. to kai war kai kadu kai ga tari oh, a ba ni ba ni ba ni ba ba ni ba ga tari abin da ni na ba kuɗi waye shaida ka lokacin da ka ɗauki kuɗi ka bashi a kawo karshen wannan kasecin Allah Allah shine shaida da kuma raken da na tare yana sha au ka ji aikin banza ya za a yi ka sanar da mutum yana sha da ke haka ɗauki sautin kuɗin ka bashi ka ce wai ya je maka kasuwa ga abin da kake so ya kawo maka ai kai ma ka ganganci don me za ka ɗauki kuɗi ka ba mai sha rake ka bashi sautu lafiya ina jin ka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah shine abin tsoro dan shi yake jin tsoro ba kai la ilaha illa huwa ka ji ran ina jin ka eh. wallahi na ba mutumin nan da zai ina ru ni abin ma ya bani mamaki eh tabbas na sha rake eh. na sai ke na sha kuma tun na fito daga gida har na shiga yiri ma da mutum ɗaya muka shi ne mamman mai goro dan uwan ni in kana ta mamman mai goro na Allah rai na bace ga tari ko mamman mai da tari har da nake so a ga tari magana ta Allah anan duk inda za a je in ma baka yarda da hukuncin da zan kawo maka anan ba duk wanda zaka tunkara hukuncin dai ita ce ɗaya guda ɗaya rak magana ta Allah ba ka ɗaukan kuɗi ka ba mai sharrake kuma baka san shi kansa to duk wanda ya gama yana sharrake ba ba a hayyacinsa yake ba zai iya wucewa ma ga ka gashi bai ganka ba. Amma ni da na bai kuɗa a haici na nake. Abin da nake so inda kana son masana. Sai dai ga tari ka ɗau a tabar a wulaya fi haƙuri wa dami. Kawai. In dai kana son a nuna lafiya. Ni a ni a ni ganin ne kenan. Ka ɗau a tabar a wulaya fi haƙuri wa dan me shi ka haƙura. Eh, dan me shi ka ai ni aka ne. To sai ka haƙuri. a dan ne. Ko haɗa a gaba. Amma dan gaba. kuma kuma kuma ni ban je kasuwa ba yayin wallahi in kada ce min wannan mai gora nan kada bata mai to yi hakuri ko me da ta ka gani akan naira dubu uku nan billahi lazi la zaki banda kai ka zo ko eh. wallahi mutumin nan ka san Allah alquran kar ka gani wani aucin sa nagode wallahi akan dubu uku nan Allah san zaka aikata Allah ne maka san zaka aikata kai hakuri ga sani kai hakuri ga sani wannan abin da yasa ni abin da yasa ba shaida a lokacin kuma dukkan mutumin hagan shi yana cikin sharaki ka ɗauki dukiyarsa ko da ka ba ka ɗauke dukiyarsa amma raken nan ya fi ka bashi raken nan ba a san wani iri ba ne raken nan kala kala ne akwai raken da yake jan kwakwalwar ka sai dai ka ranka akwai kwandaki akwai mai rafa saboda Allah akwai ɗaddakar. To ɗaddakar ne wannan sha. To ɗaddakar ne. Ɗaddakar ne. Ni ina kare ka Ai ne da kar din. Ina kare ta daga ne da kar to wani ce to. Ka ga mun lissafin rake ne da kar. A sha rake. sha rake rake eh a sha rake dan yanka ni dai ku ban sanda ai wazini ya zama dole ka ka rake wallahi sai ka biya ni tun da ka fasa min kuluna. An Allah ki haƙuri wai gare ki nake sha ba? Wallahi kana tsare ni ko wallahi sai ka biya ni kuluna. To ni ma ba ci ga abin da kai yi min ba? Ha kurin ba za ka yi min magana ba ka taho ka bige min fasa tuluna in na je gida me zan ce dai wannan ba abu ya bari bane ita ake san miki zai ni ko wallahi sai an biya ni ne duka kun ga a ayyana da kuka wannan abu ne da ku duka ya kuma kawai ki hakuri wallahi ni ba zan yi hakuri ba sai an biya ni to ni ma sai an biya ni ni ma sai an biya ni ba wanda yake cin haiki Ha ni ma sai an biya ni Da ke fa nake sha ba ke ma da ke shafa? Ni ma ba rakin nake sha wallahi sai ka yi. Eh me hakuri duk rake ne ya <laughs> Gaskiya ni ba zan biya ba. A sha rake. Rake. A sha rake. Rake. Eh, a sha rake nan tumatir tumatir na hamsin tattasai na hamsin ko? sauraro da kasuwa ka fito da safe shi ne riba gashi wannan ka tafi kana sha haji a sha da ke ɗan yanka. sanda ai wasu diya zama da wannan muka kamar ke rike a sha rike eh a sha rike gangara mai jimura a sha rike mai shan sama ya samu nutsuwa wani ya sha shiga shi ya kwana rawa a sha rike ba ganin abin da kai ne ba ganin abin da yi. ya za ka yi da ya za ka haka ban sani ba wallahi sai ka biya ni kai ka kare wallahi sai ka biya ni ka na ga muka sai ka biya ni sai ka biya ni salamu alaikum salamu alaikum salam me yake faruwa tsakanin wallahi mun ga gwamnati barna yayin muka shi kin gwamnati ne ga tan na ga ballan da kai mun ina san an to kawai dai na ga ya rike mun riga kaman wannan yaron ka rike mun riga ya hakuri ya kaman wannan yaron ka rike mun abin ya zama duka bi mana da wannan zai ji mana gatari ya ni da kayan kasuwanci ka ga shiru shiru a yanzu ko me zai iya ma in ya sumar da kai wannan ma ba a cikin hayyacin sai ke ba duba hannunsa me a hannunsa eh, rike ce to ba a cikin hayyacin sai ke ba abin da nake so da kai eh. ka gane eh. ka yi hakuri kaga magana da nake so da kai ana gafata mana ya sayyadi. A kan dubu uku na hmm. da ni da garbai hmm. da ka jawo aya a kadan na kan dubu uku na. Ka san ƙarshen hayan. da nauni a ƙarshen aya. Don shi ma sai ka danne shi. Ka abin da nake so. Ni za eh, abin da nake so da kai. Ka ɗau a sabon auda Na na ƙara na da ƙara. Na na da. Ya zama da kakari. Ka abin da nake so da kai. Eh, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka ɗau a sabur aulayati haƙuri wa damme shi. wannan abin ya riga ya faru saboda haka duk inda za yi rigima da shi ba za ka yi galaba ba saboda da ke yake sha kai haƙuri nan gaba idan jari ya samu koko ka sake fito da kuɗin da kake tara a asusu sai ka sake siyo tumatir ɗin ka ɗan matso da kana amma ba gara ta Allah kai ma ka shigo haƙƙin hanya. To ɗan ba wani abu. Shi ne zan baka wani abu. Sai eh, ka ban wani abu. Yaro kana fa karya ni ba. Kana son wa'adanka ya zo cikin gaggawa ka taɓa ganin ai rigima da malamai an zauna lafiya. Eh, to malama dai. Zauna in baka wata fatawa akan wannan asarar taka. sai ka je ka nemi wanda za ka yi rijiman da ba ni ba. A sha da ke. Ni yanzu ni na riga na. A sha da ke. Eh a sha da ke yanka ni dai ku ban sanda. Baba. kake yi na ganka da rana kana haska tocila? Eh, eh, eh, zuwa ne mai faɗi jiya. Na'am? Zuwa ne mai faɗi jiya da yamma. Wace yamma? Yanzu ba ka ganin duk hasken da yake a garin nan ka ce wace yamma wace yamma kuma kake haska tocila. Ga haske nan na Allah ya kara da gari ko ina. Eh? Na'am? Yamma yanzu. Zai ban kake nema yanzu? Kake haska tocila da rana. to na gano inda ka dosa Allah ya kyauta Allah ya kyauta zobe ko kace ne ma da ranar da tsitsila to shikenan ci gaba da a sha da ke rake a sha da ke to a wannan watan ne damuna take faduwa dan ina tunanin wannan watan ya kai arba'in da shida tara fa mm, ina ganin watan da ke da ne ka san a wannan cokali ne akwai wani wani bature da ya fara shigowa Najeriya mai suna Mustaken yanzu haka ma shi ne wanda ake zuba shi a fadanu ai bana damuna ta yi harshe Adda labba ma makogoro Mutane sun suka jela waje aini. Wa za a ce wai zomo zai iya auren giwa. Ai abin na Allah ne. Ni dan akuyan da na yanka ran sunan ɗana to da akuyar ta mutu kura na kai wata shayar da shi. Wai, Me wannan wai yake cewa ne? Kai ka saurare shi ma. Ba ta shi nake ba. A sha da ke. mutumin da ya je kwanan da ya gama shan magani. Kana nufin ni ma hukaci ne kenan? Kana nufin ni ma Ni kake nuna? ka. Wallahi dai ka dai da yawo kai kadai. Wallahi ka dai. Za mu haɗu. Za mu haɗu. Za mu haɗu. Za mu haɗu. Allah Allah Allah ba bai ba Allah ya ka Salamu alaikum Wano hmm. barka dai hmm. daga ina Luna eh Luna ni Libya Libya me maru me ka Allah wani abokin ne mutu me ne ba zai zuwa a Libya wai Libya akwai anguwa libya a nan garin ne wanda ban sani ba ko kuma wani libya wata libya wata ta kasar waje da muke din labari libyan gaddafi gaddafi mai daga libya daga libya wata kasar kaddafu marigayi a me kade kala mhm. gaskiya ne da kafa kuma a yau ka je libyan kuma a yau ka dawo kuma an gaba kai Allah mun gode maka hmm, Allah shine abin godiya amin Allah ta maka annabi amin daga naka ta maka ni kamar yanzu daga maliya ila maliya maliya mm. maliya maka? Mm. Kullum gari ya wani. Amma ruwan nake yin wanka. ne kan abin a zama ce kai wanda na wayo kai. Kan

nan biya na za ɗan eh, haba ne haba haba yawan eh, wallahi ka biya ka duba kira daga siyo shi kamar haka kai kai kai kai kai wallahi ka biya ne eh, wallahi ka biya ne aboki na ka gane kawai noman ne kawai wannan a ah, ah, wallahi ba wani noman ya ban Allah ya irga gobe kawai isa ta kawai kai wallahi wallahi ba zai a sha rake wow kawai don wanne kawai rake a sha rake rake garba ya ke zama da ka da da ta ne kuma da wancan mu kayan da dauka ita da na ina ba gaza wata shekara a yankin a yankin mu dawa idan mai shika aka zo wajen shika na'am idan ta ga shar sai ganin gefe tsaki daban nan kuma tsaba daban ƙaiƙayin ya zama tsaki saboda albarka wannan shekara ta eh. ya samu albarka hadiya wannan shekaran jiya na je na je na je makarfi sai wani farofesa shi ma ya je siyar da ke eh. in gaya maka farofesa ne guda a jami'a billahi lazi zan dai gaya muku abin da ya gaya mana na tsantsanci wasu ban tsantsanci wasu ba eh. sai wani yake tambaya sai wani yake tambaya ke cewa wai kai dade me tarihi shi rake ne a duniya kai ka bar mutum a sa eh. sai yake sai farfesan nan ya share ke ya share ke ya ce ya ce ina lillahi wa ina ilaihi ya ce lokacin da Hitler ya shirya zai yaki duniya eh. ya ce ya ce nobody can achieve my opinions yeah eh babu wanda ya isa ya dakatar da shi ya ce because saboda I have a machine cars a jagas a bambazin cars me kenan yana da aiki yaki da jirage da mashin kan saboda haka ya shirya zai yaki duniya sai ya aiko da wasiƙa zuwa ga duniya da ya ringa tara batariyar sojoji na'am ana ɗebo su a motar rake sai da ya tara sai da ya tara roka dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ta sojo ha eh. a hannunsa da jirgi eh, suka ce yake sai yake are you ready to fight suka ce ya ta da jirgi kai kuma ba eh, jirgi a wannan rake aka yi mutum kiroki eh da jirgi eh da jiragen yaƙi eh shi tun da ya lodo Eh, rake a mota yake nan wannan shine abincin ku a wajen yaki da abincin nan da kaga sojoji suna sa a jaka a shirin eh. ruwan rake ne wani ruwan da suke kurwa eh. aka ce to ranka daɗe ta ina za a fara da ya haka kame da rake a hannunsa yana gudura sai da ya kwana goma sha shida bataliyar sojoji suna wucewa ko wanda da dan rake a bayansa kana ji na eh mara kurum ina da ka dai da ji la ilaha illa huwa titila da ya dauko wannan tawaga aka ce shugaban yaƙi ya ce wata about Africa Inda ka ce za mu kai yaƙi da duniya eh. ya ce ya ce ya ce kawanda. ya ce Africa they will come animals ya ce let them eat the grass Afirka dangobi ne ba su san eh. yaƙi ba. In mun kama su wayi za mu zama da su, mu gama da turawa, a kyale su su ci ciyawa. To, amma da yake what about Ya ce waɗannan su ne. Amma da su toka, let them become ash. kogi ne ba sama na lugudan wuta ƙasa na lugudan wuta sojojin hita da shallake suke yi shi ne man jirgin su kayan lodar da ke suke yi shi ne hashashin rufe sararin samaniya ma eh! abin da kake ji sai tuntun sai taraf in ka ji kayat likitan hitila rake ya gudura billahi lafiya to dai aka harbo wani jirgin soja fitila sai ya fada cikin tsibirin bahal markuti wani tsibiri ne mai yawan kwazazzabo ga aljanu ga namun daji kwanansa goma sha shida bai ci abinci ba mai kwakwalai a jakarta allah ya taimake shi sai rake idan ya karɓi raken nan sai ya zauna jeje guda sai ce to za a yi sai ya ga murarruka suna zuwa gonar rake suna ɗiwa suna zuwa sai ce to wannan abun ina jin irin wannan ne hmm. zakin su ɗaya da wannan ruwan suka ran namu na gora na soja wurin inji inji yana zuƙa ki ah, this is sugar ken yes da asalin suna da eh. to ai baka sani ba to eh. ai duniya ce yanzu wata iri eh. ai da in za ka kuma maka ba a tambaya ta ina za a bi daga nan ga nan har zuwa maka gangara ce oh. ai ake samun kwaya daya kana ajiye shi ya ɗabi gangara ba ta sai ya je maka Ga ku kuma wannan sabon kwan eh. shi za ku yi tafi tunda tulɓa ya ce eh. ba san wani kwalta ba Kuma zai fashe ba fashe ya fashe maka abin no in kaga ya fashe ya je maka eh. to in ku wannan sabon kwan har maka saboda tsinkuwar da ƙasa da noma take in gangara sai ta nuna har iyaka To ba na ka daura auren wata yarinya ba budurwa? Eh. Me za a ba ki sadaki? Tace a bani damar rake. Rake? Eh kuma yayi Ya yayi ai da rake ta. Dukiya A kwarai kuwa. Dukiya ce. Bazai ya ce ko? Bazai ya ce. Ka ma fa uban ta ma umar ki ciciya. Yaro ta shi uban ta umar ki ciciya. Kwarai. Yaro ka fana. Eh. ba lafiya eh ni ba ba ta kai kudi na